Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna madadi kashi na tamanin da ɗaya na marubuciya Binta Umar Abali wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Burinsa ya cika yi haɗa mata huɗu gashi sun fara tara masa zari'a abin da yake matuƙar so a rayuwarsa yanzu 'ya'yansa bakwai. Bayan ɗan da Harisa ta haifa babu yana roƙon Allah ya ci gaba da azurta shi da 'ya'ya masu albarka. watan watanta uku da haihuwa yaranta sun yi ƙwari ta nema alfarmar akan ya barta da Jesus. Gurin su maman Sajida, ana ta ya ce ba za ta je yanzu ba sai yaran sun sake ƙwari a ta ta ƙyale shi. Ta ci gaba da kula da 'ya'yanta. Dama tuntuni dadi ya zama ɗin gidan Hajiya ya jima a can, don har ya manta da cewa ita ce uwarsa. Yaron Natti ya riƙe a matsayin uwa tunda da ita yadda ita ya saba. Lokacin da suka yi wata shida ta sake masa magana zuwa Jos nan ma ya dinga yi mata wasa da hankali ya ƙi yi mata magana ɗaya. Takaici ya sa ta sa shi a gaba tana kuka tana faɗa masa cewar bai dace a ce ta watsar da mutanen ba, ko da bai barta ta kwana ba to ya bari ta je ta dawo a rana ɗaya. Da ƙyar ya barta tare da kafa mata dokoki ta ce to ta amince. Tare da yaran mata suka tafi saboda ta taimaka mata da raino. A waya ta kira maman Sajida ta faɗa mata cewa ga ta nan akan hanya amma ba kwana za ta yi ba. Maman Sajida da sauri ta shiga gidan Maman Ladi ta shaida mata, a take suka shiga hidimar abin da za su sauke ta da shi. Najatu, ta yi mamakin yadda Maman Sajida da Maman Ladi suka karrama ta. Sun jere gabanta da kayan abinci nau'i-nau'i. Sai farin cikin ganin ganinta suke suna ta nuna farin cikinsu akan kyautar da Allah ya yi mata. Maman Sajida ta ɗauki Hassan ta rike tana ta sa masa albarka ita ma maman Ladi ta ɗauki Hussein sai addu'a take masa. Najat ta waye ta shiga sharewa tana mamakin irin ƙaunar da mutanen ke mata. Wannan karan ma manya-manyan atambofi ta kawo musu da mayafai masu kyau da tsada. Kana ta ba su kuɗi masu yawa ta ce su ci gaba da juyawa akan wanda suke. Rasa bakin godiya suka yi dukkaninsu sai da suka zubar da hawayen farin ciki. Sai da za ta tafi maman Sajida ke faɗa mata cewa ita ma ta kusa aure, don har ta karɓi sadakin wanda za ta aura. Naja'atu ta dinga farin ciki tana mata fatan alkhairi da zaman lafiya da mijinta. Cikin alhini na rashin son rabuwa suka yi salama da junansu kowanne zuciyarsa babu daɗi. Yara matu ta jima tana mamakin mutunci da karamcin su maman Sajida, inda ita kuma Naja'atu ke faɗa mata irin taimakon da suka yi mata a lokutan baya, lokacin da take buƙatar taimako. Yara matu ta ce, "I eh, lallai kuwa mutanen nan ba mutanen da za a yar ba ne, yana da kyau ki ci gaba da zumunci da su duk nisan inda suke." Ayuba, Abba Abbas ya samu a kasuwa da maganar son mayar da matarsa ɗakinta. Abba ya yi farin ciki da jin magana. dama zaman ‘yar uwar tasa ake yana damun su. Da haka ba tare da wata shawara ba ya ce kawai ya tsaye da ranar ɗaurin aure kada ya damu. Zai samu mayafinsa da magana. Ita ma kuma ‘yar uwar tasa zai faɗa mata. Ayuba ya tsaye da ranar ɗaurin aure sati ɗaya mai zuwa Abba ya ce to Allah ya nuna mana ya sanya alkhairi. To ko da ya sami iyayensa da magana sai suka nuna farin cikin su akan al'amarin. Sannan suka yi fatan alkhairi game da addu'ar zaman lafiya. Bangaren yaran mata kuwa ai babu wanda ya kai ta jin daɗi da farin ciki. Hakika ta ɗanɗana zaman gida ta ji yadda zawarawa ke ji duk da babu abin da ta nema ta rasa a gidan ubanta. Amma ta tabbata ɗakin mijinta ya fi mata daraja da mutunci. Ba tare da ɓata lokaci ba ta amince aka ɗaura aure ta tare a ɗakinta, wanda Abba Abbas ya soya mata komai na ciki, tamkar ɗakin 'yar gatan budurwa. Yaron nata ɗan uwanta ya fito da ita sosai ya sa mata komai na ƙyale-ƙyale a ɗakinta. Satin tabi da tarewa ta zo da kanta ta haɗa kayan daɗi tsaf ɗauke shi ta tafi da shi can gidanta. Ta ce ai mai raba ta da shi sai mutuwa. Shi ma yaron sati biyu da ya babu ita har ciwo sai da ya kwanta. Wannan karan ma Zainab mace ta haifa yarinyar ta ci sunan Yaya Halimatu marigayiya ja'atu. Mar ta ci sunan Yaya Halimatu marigayiya. Naja'atu ta yi murna da farin ciki gani ya sa sunan yarata sai ta ɗauki san duniya ta ɗora wa yarinyar komai ta gani na yara ta siya mata. Zainab ta ta jin daɗi shi ma abba sunan da yarinyar ta ce yasa yake ƙaunarta. Kullum addu'arsa Allah ya sa ta gaji mai sunanta Halimatu Sadiya. Alhaji Aminu ɗan jarida da matarsa suka shirya tsaf domin zuwa su ga abin da ɗansu ya tafi ya bari a duniya. manira ce ta jagoranci tafiya Tarba ta musamman aka yi masa alhaji yasa aka shirya masa abinci mai kyau, aka sauke su da shi sannan yasa dan ɗan azumi ya je gidan Ramnatu ya ɗauko musu yaran. Abba Abbas na kasuwa ya samu labarin zuwansu abin da yake ya bari ya zo ya same su. Alhaji Aminu ya rungume yaron sai zubar da hawa yake. Baba Malam da Alhaji na bashi baki gami da nuna masa yadda yanayin rayuwa yake. Ubangiji na iya zartar da hukuncinsa a kan kowane bawansa, ba don baya ƙaunarsa ba, saboda haka ya daina kuka da damuwa. In sha Allahu yaron ba zai yi maraici ba tun da yana da uba, wato mijin mahaifiyarsa, wanda ya ɗauke shi tamkar shi ya haife shi. Abbacin akan magana da suke sa shi ma ya shiga jaddada masa cewar shi ne a matsayin mahaifin yaron a yanzu, don haka baya so ko da ya yi su tayar masa da wata magana wacce za ta ɗaga hankalinsa. Abin da ya wuce ya riga ya wuce har abada. Jin wannan magana ya sa Alhaji Aminu ya ji ya ji sassauci a cikin zuciyarsa. Kwanansa biyu a gidan Alhaji suka shirya tafiya. Munira har gida ta samu Naja'atu ta ce shaida mata cewa Muktar ya dawo gurin ta sun sasanta junansu har sun tsaye da maganar aure a tsakanin tsakaninsu. Naja'atu ta nuna farin cikin cikinta a fili ta yi kuma addu'ar fatan alkhairi. Wannan karan ma sai da ta yi wa Munira kyautar suturu da kuɗi. Dubu ashirin ta ce kuma idan auren ya zo ta faɗa mata koda a waya ne. Manira sai da ta zubar da hawayen farin ciki. Bayan shekara goma a cikin wannan shekarun da suka gabata abubuwa da yawa sun faru masu daɗi da marasa daɗi. Dama haka rayuwa take. A cikin shekaru goma da suka wuce Allah ya ɗauki rayuwar mutumin ƙwarai nagartaccen mutum wato Alhaji Sama'ila wanda ya mutuwa shahada watan azumi kuma ranar Juma'a ga shaidar arziki da ya samu daga gurin jama'ar gari. A dai cikin shekarun ne Allah ya ɗaukaka darajar Alhaji Abbas inda ya shiga sakon mutane masu kuɗi a jihar Kano. Idan aka kira ɗangwata a farko aka kira Buwa a na biyu to za a kira sunansa a na uku. Alhassan Abbas Allah ya ba shi duniya sosai kuma yana neman lahirarsa a cikinta, don dukiyarsa ta talakawa ce gami da marayu da na nakasassu da duk wani mabukaci. Gidansa kullum baya rabo da jama'a kullum cikin raba kuɗi da abinci ake yi, masallatai da makarantu kam shi kansa bai san iya adadin wanda ya gina ba. Kullum cikin hidimtawa addinin Allah yake. Bangaren iyali sai godiyar Allah uwar gida na da biyu, duk mata Zainab na da shida, mata hudu maza biyu. Najatu na da bakwai, duk maza, har yanzu ba ta haifi mace ba. Dr. Sa'adatu ce har yanzu ba ta haihuwa, Allah sarki. Ashe rashin haihuwa ne yasa tsohon mijinta ya rabu da ita, shi kuwa Abba ya riƙe ta tsakani da Allah. Rashin haihuwarta bai sa ya ji ya gaji da zama da ita ba, saboda ya san Allah ne ke ba da haihuwa ba wani mahaluki ba. A yanzu zira'arsa su goma sha bakwai ne kuma yana roƙon Allah ya ƙara masa wasu kafin ya ɗauki rayuwarsa. To ni ma ina roƙon Allah ya ƙara masa ya kuma haɗa masa kansu tare da fatan ya ci gaba da zaman lafiya da iyalansa. To jama'a, a nan aka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna madadi ba haram ba ne. Ina roƙon Allah ya yafe min kuskurena, adon da yake ci kuma Allah ya sada mu da shi baki ɗaya. Ina kuma mika godiya gare ku dubbannin masoya nesa da na kusa da jimirin sauraron wannan labari. Ku cigaba gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaru. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, comment and likes, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari.